Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Safilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Asabar 17 ga watan Afrilu. bayan labaran duniya za a ji cewa an hallaka wasu mutane a jihohin benue da plateau karamar hukumar rio aka kai musu hari har aka kashe mutane kimanin shida kamar kowane daren ranar asabar yau ma muna tafi da amsoshin tambayoyinku za kuma mu gabatar muku da labaran wasanni da kuma shirin tasirin azumi ga matasa albarkacin watan ramadan to amma kafin nan gasar filu da labaran duniya jama'a salamu alaikum ga labaran duniya cutar Corona virus ta laƙuma rayukan mutane sama da miliyan uku a cewar cibiyar da ke bibiyar cutar ta jami'ar johns hopkins da safe yau asabar shafin yanar gizo na cibiyar ya bayyana cewa waɗanda suka kamu da cutar sun kai miliyan uku tare da kashe mutane sama da dubu ɗari uku. yawan mutanen da suka rasa rayukansu ya zo yayin da duniya ta fara fitar da shirye-shiryen rigakafi don yaƙi da kwayar cutar mai saurin kisa kuma wurare da yawa na fuskantar karuwar kamuwa da cutar india babbar ƙasar da ke samar da allurar rigakafi ta ba da rahoto a yau asabar cewa ta samu sabbin kamuwa da cutar sama da dubu ɗari biyu da talatin a cikin sa'o'i ashirin da hudu da suka gabata yayin da amurka ke yawa miliyoyin mutane allurar rigakafi har yanzu tana kan gaba a duniya a yawan waɗanda cutar ta kama cibiyar jins kafkin ta ba da rahoton cewa amurka na da mutane miliyan 31.5 daga cikin mutane miliyan 140 na duniya da suka harbu da coronavirus sai india da ke da masu cutar miliyan 14.5 sai kuma brazil da miliyan 13.8 masu zanga-zanga a biranen amurka da dama sun fito kan tituna jiya juma'a suna kira da asauya da kuma yin bayani akan sabbin rahotannin harbe-harben 'yan sanda an bayar da rahoton zanga-zangar a cike da kewayen biranen da suka haɗa da minnesota da chicago da kuma portland a cibiyar brooklyn da ke minnesota an ci gaba da zanga-zanga ofishin 'yan sanda na yankin bayan dante wright wani ba amurke bakar fata mai shekaru ashirin daga minnesota wanda 'yan sanda suka kashe a ranar lahadi Kim Porter jami'ar da ke da alhakin harbin Ride ta bayyana a gaban kotu a karan farko ranar Alhamis akan tuhumar kisan Ride lokacin da ta tsayar da shi akan hanya. Shugaban 'yan sanda Tim Gannon ya faɗa manema labarai cewa Porter ta harbe Ride lokacin da take nufin amfani da na'urar kashe jikin mutum. Bayan harbin, duka Porter da Gannon sun yi murabus daga sashen 'yan sanda na cibiyar Brooklyn. amurka ta ce ta sanya takunkumin biza ga waɗanda aka yi imani suna da alhakin ko kuma suna da hannu wajen lalata tsarin dimokuraɗiyya a uganda ciki har da lokacin zaɓe a watan janairu da kuma lokacin yakin neman zaɓe sakatar harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗi a wata sanarwa cewa ayyukan gwamnatin uganda na wakiltar ci gaba da durkusar da tsarin dimokuraɗiyyar ƙasar da rashin mutunta haƙƙin ɗan adam blinken ya ce zaben da tsohon shugaban kasar yoweri museveni ya lashe a karo na shida ba a yi cikin adalci ba sanarwar ba ta bayyana waɗanda takunkumin bizar ya shafa ba wannan zaɓe ya kasance rikici tsakanin museveni mai shekaru 76 da kuma fitaccen mawaƙin nan kuma ɗan majalisar adawa wanda aka fi sani da babi wine mai shekaru 39 wanda aka tsare kuma aka ci masa mutunci sau da yawa gabanin zaben. daga baya wayan ya yi zargin an tafka kurakurai a zaben labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban amurka joe biden ya faɗa jiya juma'a shi da firaministan japan yoshihide shuga sun dukufa wajen aiki tare don tunkara kalubale daga china da koriya ta arewa a taron koli na farko ga shugaba biden a fadar white house tun hawansa mulki biden ya faɗa manema labarai bayan ganawarsa da suga a yayin taron yini ɗaya ranar juma'a cewa sun tabbatar da goyon bayan su ga wancan amurka da japan kuma ya ce za su yi aiki tare don fuskantar kalubale daga china kan batutuwa kamar na tekun gabashin china da tekun kudancin china da kuma koriya ta arewa shugabannin biyu sun faɗa a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa cewa muna adawa da duk wani yunkuri na bangare ɗaya don sauya halin da ake ciki a tekun gabacin china mun sake jaddada rashin amincewar mu ga da'awar mallakar teku da kuma ayyukan da china ke yi a cikin tekun kudancin china kuma mun sake tabbatar da matsayarmu kan tekun kudancin china da ke karkashin dokar ƙasa da ƙasa inda ake da 'yancin walwala daidai da yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya akan dokar teku yayin da yake fuskantar suka daga 'yan jam'iyyarsa ta democrat fadar white house ta ce shugaba joe biden na shirin ɗaga yawan adadin 'yan gudun hijirar da amurka za ta iya karɓa na magabacinsa zuwa wata mai zuwa bayan da farko ya ce zai bar adadin 'yan gudun hijirar da za su iya shiga amurka yadda yake fadar white house ta ce ta fitar da sanarwar ranar juma'a tana cewa biden zai sanya ƙarin yawan 'yan gudun hijirar nan da ranar goma sha biyar ga watan mayu raguwar shekarar kasafin kuɗi kenan. A safiyar ranar Juma'a, Biden ya sanya hannu kan umarnin zartarwa na ci gaba da karɓar 'yan gudun hijira da yawansu ya kai dubu goma sha biyar a shekarar kasafin kuɗi ta dubu biyu da ashirin da ɗaya. Adadin da tsohuwar gwamnatin shugaba Donald Trump ta sanya. Biden ya ce a cikin umarnin an bar yawan ne saboda matsalolin jin kai kuma in ba haka ba yana da nasaba da bukatan ƙasa. Sarfilu Hashin gomel aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu Najeriya inda wasu majiyoyi ke nuna cewa an kai hare-hare a jihohin Benue da Plateau. Zainab Babaji gare ki. Wasu mahara sun farma ƙauyen Anune a ƙaramar hukumar makurdi a jihar Benue inda suka kashe mutane biyu wasu da dama kuma suka samu raunuka. bayanai na nuni da cewa lamarin ya auku ne da misalin karfe hudu na safiyar yau asabar yayin da ƙauyawan ke bacci wani mazaunin garin makurdi da ya buƙaci saka ya sunansa ya shaida mun cewa jami'an tsaro sun hallaka 'yan bindigan guda uku kenan adadin waɗanda suka mutu ya kasance biyar so they kill about two of them okay. including the two corpses that were on ground making the corpses to be five now ya ce jami'an tsaro sun hallaka 'yan bindigan guda uku kuma a sanin sa ba a kama kowa ba ya zuwa lokacin da nake magana da shi da na tuntuɓi rundunar 'yan sandan jihar benue kakakin rundunar dsp a nene wese a sakon karta kwana ta tabbatar da aukuwar lamarin sai dai bata bayyana ko an samu rasa rai ba sakon ya ce an dai tura jami'an 'yan sanda a yankin don tabbatar da zaman lafiya Kwamishinan yada labarai a jihar Benue, Madam Gunan Adingi, ta shaida min cewa ba ta da cikakken bayani kan lamarin, don haka in mata uzuri har sai ta bincika. Daga jihar Filato kuwa ayyukan 'yan bindiga ne ke ƙara ta'azzara a sassan ƙaramar hukumar Riyom. 'Yan bindigar sun sake hallaka wasu mutane shida a ƙauyen Weran da ke ƙaramar hukumar ta Riyom, kamar yadda barista Solomon Daliop ya mun ƙarin haske. A Weran community na ƙaramar hukumar Riyom, inda aka kai musu hari har aka kashe mutane kimanin shida hmm. sana mutum biyu aka ji musu rauni don jama'an wurin kowa ya rike hannu da cewa akwai jama'an tsaro a gari kuma an samu wannan sako tun kamin lokacin amma kuma shi aka za ka yi ta'adin nan ba tare da wani an kama shi ba haka mutane na sun zo yan bindigan nan sun yi eh, operation nasu har sun koma kuma Amma idan kuka samu waɗannan labarai kukan kai ma hukuma wato jami'an 'yan sanda domin su ɗau mataki? Wato ana kai ma hukuma ba wanda a matsayin jama'an tsaro da baya samu wannan sako ana turawa a tura ma local government a tura ma eh, wayansu da suna kurkusa da ita gwamnatin gudar plateau da da sauransu ana tutura masu wayan abubuwan domin a samu a magabta wannan abu amma duk da haka abun yana zama kamar tasuniya ne kawai mm. katinci katinci. Ko a ƙarshen makon jiya ma 'yan bindigan sun hallaka mutane takwas a yankin. A halin da ake ciki dai mazauna ƙauyukan na cike da fargaba suna kuma ƙauracewa gidajensu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab, yanzu kuma lokaci yayi na sauraron amsoshin tambayoyinku. da yake mutane da yawa suka yi tambayoyin kuma akasari iri guda ba za mu gabatar da sunaye ba saboda zai ci lokaci sosai sai a gyara zama. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. ji kashi na ɗaya na amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da daman gaske game da batutuwa da dama da suka shafi azumin watan Ramadan. To bari mu fara da kashi na ɗaya na amsoshin tambayoyin ɗimbin masu sauraron mu game da batutuwa da dama na azumin watan Ramadan. Kama daga ma'anar azumin da abin da ya dace mai yin azumi ya yi zuwa waɗanda azumi ya wajaba a kansu. zuwa tsarin azumi a lokutan annoba irin coronavirus da dai sauransu kai har ma zuwa abubuwan da suka shafi goman ƙarshe. Idan masu tambayoyin na tare da mu ga shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad duguri da kashi na farko na amsoshin da ya baku. A jama'a masu mu Assalamu alaikum. da farko dai shi watan ramadan wata ne wanda yake na tara a cikin watannin shekara na musulunci guda goma sha biyu kuma wata ne wanda allah maɗaukakin sarki ya saukar da alkur'ani mai girma a cikinsa daga lauhil mahfuz zuwa saman duniya wanda kuma daga nan ne aka ci gaba da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayinsa na tsawon shekarun da ya yi yana annabi manzo har ya koma zuwa ga allah sannan kuma shi wannan wata a cikinsa ne ake yin azumi wanda yake na farilla ga dukkan musulmi wanda yake ya samu iko kuma a cikinsa ne allah maɗaukakin sarki ya keɓance wani dare da ake ce masa daren lailatul kadari wanda alkhairai da albarkoki da ke cikinsa suna da yawa wadda kuma duk wanda ya dace da ibada a cikin wannan dare da kuma watan ma gaba ɗaya na ramadan to babu shakka annabi sallallahu alaihi dangane da hadisinsa ya ce allah maɗaukakin sarki zai gafarta masa in ya koma ga Allah a wannan lokaci to ya koma ne kamar radda mahaifiyarsa ta haife shi ba tare da ainihin samun koda zunubi guda a tare da shi ba wanda yake tsakanin shi da Allah sannan kuma a yadda ake azumin ramadana da farko dai shine a azumin ramadana wato ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar kamar yadda hadisin abdullahi bin umar allah shi kara masa yadda wadda buhari da muslim suka ruwaito cewa buniyal islamu ala hamsin shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah wa iqami sala wa ita zaka wa hajjil bait wa saumun ramadan wato ma'ana an gina musulunci ne akan ginshikai guda biyar ginshiki na farko shine tauhidi shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne sai kuma tsaye da sallah sai ba da zakka sai kuma aikin hajji da kuma azumin wata ramadana wadda kamar yadda ruwayar ya gabata sannan kuma yadda ake wannan azumi na ramadana shine idan a watan da muke ciki ko kuma watan sha'aban ya kai shi a kwana 29 to daga nan za a fara duban sabon jinjirin wata na ramadan idan allah ya sa a wannan yini na 29 ga watan sha'aban aka dubi yamma bayan rana ta faɗi kenan aka ga ainihin wato jinjirin wata na ramadan to idan labari ya watsu ta hanyar da ya inganta musamman jagorori na musulunci ko kuma jagoran al'ummar musulmi sarkin musulmi kenan da waɗanda suke a ƙasashensu su waɗanda suka ayyana waɗanda suke ɗauke da wannan nauyi to azumi ya zama wajibi ga duk wanda ya kai wannan lokaci yana musulmi yana mai hankali kuma baligi kuma lafiyayye sannan kuma mazauni ba matafiyi ba kuma labari ya iske shi don haka azumi zai tashi da shi washe gari ya zamo ɗai kenan ga wata na ramadan sannan kuma ko da a ce wannan wata na sha'aban ɗin ya zarce a ranar farko dubin farko 29 gare shi ba a ga watan jinjirin watan ramadana ba to idan gari ya waye ya zamo lissafi talatin kenan ga watan sha'aban don haka idan watan sha'aban nan ya cika kwana talatin ko da ba a ga jinjirin watan ramadana ba to washe gari dole a tashi da azumi saboda lissafin musulunci na kwanakin wata ba sa wuce talatin kamar su kai talatin da ɗaya ko kuma a ce ashirin da takwas ba sa haka nan. don haka idan mutum ya samu labari kai tsaye abin da zai yi shine zai yi niyyar wato azumtar wannan wata na ramadana gaba ɗayansa kuma a yadda ake azumin shine ko kuma yadda ake ɗaura niyya ɗin shine mutum bayan ya kudurta a zuciyarsa zai niyan azumin watan ramadana gaba daya to ya sani cewa azumin kansa shine ya kame daga barin ci da sha da ainihin wato jima'i da kuma shigar da wani abu na abinci ta kafofin a bakinsa ko ta hancinsa ko ta idanuwansa ko ta kunnuwansa ko ta duburansa ko kuma saduwa da iyali da rana mutum zai bar wannan ne tun daga ketowan alfijir har zuwa faduwar rana da niyyar yin ibada to wannan shine ake kira azumi na ainihin watan ramadan wadda kuma zai ci gaba da yin azumin nan ne kamar yadda muka faɗi idan rana ta faɗi babu ita babu alamarta to sai kuma a sha ruwa an kai ɗaya kenan har kuma a ci gaba da azumin zuwa tsawon kwanakin da aka ce an ga wata na ainihin shawwal wato ma'ana koda kwana 29 ne ko kuma koda kwana 30 nan sannan kuma waɗanda azumi ya wajaba a gare su na farko dai shine musulmi na biyu a cikin musulman ma wanda yake baligi wato ma'ana in mace ce wacce ta fara yin al'ada jinin haila ya fara zuwa mata to wannan yin azumi a gare ta wajibi ne sai dai in haila ta zo ta tsaye da azumin ai bayan daukewar hailan kuma ta ci gaba da yi sannan in namiji ne wadda ainihin ya fara mafarki yana ganin maniyi to shi azumi ya ba a gare shi sannan kuma dukkan su bayan musuluncin da kuma balagar su zamo masu hankali bayan hankali ba mahaukata bane kenan ma'ana tunda shi mahaukaci dai an ɗauki alkalami a kansa bai san halin da yake ciki ba balle ya san ibada yake ko ba ibada ba bayan hankali ya zama na lafiyayyu ne azumi ana ɗauke ma wanda yake da lalura ta rashin lafiya wadda in mai warkewa ne to bayan ya warke sai ya ainihin rama azumi in ko ba mai warkewa ba ne to akwai dai yadda shari'ar musulunci ta tanada zai yi azuminsa saboda haka azumin nan wanda yake lafiyayye shi yake yi sannan kuma mazaunin gida ba ainihin matafiyi ba domin akwai sauki da aka tanada ga wanda yake musulmi mai hankali baligi amma yana cikin halin lalura ta tafiya tafiyan nan tafiya ce ko da a jirgin sama zai yi ko a mota zai yi ko a kan wata dabba zai yi ko a ƙasa zai yi ta matukar dai ta kai ƙasaru kuma ba tafiya ce ta saban ubangiji ba to shi wannan a an ɗauke masa yin azumi har zuwa lokacin da ya gama tafiyar ta sai isa inda za shi sannan ya ɗora bayan azumi kuma ya rama abin da ya sha a yayin da yake cikin wannan hali na tafiya sa'annan abin da ya shafi suwa aka ɗauke musu ramadan to su waɗanda aka ɗauke musu azumin wata ramadan akwai kamar da muka yi bayani a mara hankali sannan kuma akwai mara lafiya sannan akwai kuma mai ciki wacce take tsoron in ta yi azumin nan tana yiwa ɗan tayin da ke cikin cikinta zai galabaita ko kuma ita in bata ci abinci ba za ta cutu to ita ma an ɗauke mata yin azumi sannan kuma macen da take jinin haila ma'ana jini na wata-wata da ke zuwa wa mata idan jinin yana zuwa to a lokacin ita ma za ta dakatar da yin azumi ko kuma jinin haihuwa in mace ta haihu jini na ainihin wato biki yana ci gaba da zuwa to ita ma za ta dakatar da yin azuminta har sai wannan jini din ya dauke sannan ta yi lissafi bayan azumi ta rama abin da ta sha na wannan ainihin wato azumi din sannan kuma akwai waɗanda suke tsofaffi waɗanda ba sa ma iya yin azumin gaba ɗaya to su ma wannan an ɗauke musu azumi sannan kuma akwai waɗanda suke da ciwo na yunwa misali ciwon olsa ko kuma ciwo na kishin ruwa wadda babu yadda za a yi su zauna ba tare da sun sha ruwa ko sun ci abinci na tsawon lokaci ba da haka su ma an ɗauke musu yin azumi a sannan kuma a cikin waɗannan bayanai da muka yi akwai waɗanda su in ba su yi azumin ba ciyarwa za su yi ciyar wannan ya ishe su akwai waɗanda kuma in ba su yi azumin ba wato za su yi ne su lissafa kwanakin da suka yi a suna shan azumi bayan azumi a za su rama abin da suka sha don haka wannan a takaice shine abin da ya shafi waɗanda aka ɗauke yi musu yin azumin nan sannan kuma shin a tsarin azumta ramadana kan bambanta a lokuta annoba irin na yanzu da ake ciki na coronavirus ko kuma covid-19 to babu shakka matukar dai wato mutum yana zaune a inda yake kuma lokacin azumin nan ya yi to babu wata dalili ko wani dalili da zai ce ba zai azumi ba don ana annoba wadda annoban ma yawanci zaka iske mutane labarin ta suke ji ba su ganta ba don haka babu abin da zai canza a gare su kamar yadda za su yi sallolinsu lokuta guda biyar ainihin wato haka ma za su yi azuminsu da annoba ko babu annoba sai dai alabashi idan annobar ta auka wa gari tana kashe mutane ne gaba daya babu yadda aka iya to wannan kuma wasu malamai suna ganin cewa to za su iya ainihin wato a jinkirtawa ko kuma su sha azumin su saboda lalurar rashin abinci ba ta abinci ake ba ta lafiya ko ta rayuwa ake yi to amma in dai irin yadda abubuwan suke faruwa a yanzu ne to babu wanda aka ɗauke mishi yin azumi in dai ba wanda cutar ta kama shi bane yana kwance bai da lafiya dama mun yi bayani a baya wanda bai da lafiya to azumi wannan bai waje ba a gare shi ba don haka ya zamo dole mu kiyaye azumin mu babu abin da zai shafe shi mu yi azumin mu mu tashi mu yi sallolinmu sannan mu gyara alakar mu da mahaliccinmu mu karanta alkur'ani mu roki Allah Allah ya kuma ya kawo mana sauki da ainihin wato wannan matsala da take ainihin fuskantar duniya da ma yin azumin da ma yin ibadar ta salloli da kuma karance-karancen alkur'ani da sauran addu'o'i sai Allah ya tausaya mana ya yaye ma duniya wannan musiba da aka kirkiro mata muna fata Allah ka yaye mana kuma ka kiyaye mu baki daya waɗanda kuma suka kamu Allah ka warkar da su sa'annan a baya ga ayyukan ibada na goman ƙarshe kamar da aka yi tambaya waɗanne ayyuka kuma ake kawo lada wato ke kawo lada sosai a cikin watan azumi to kamar yadda muka yi bayani shi azumin ramadana gaba ɗaya wato tun daga farkonsa har zuwa sa duk abin da mutum ya aikata a ciki na alkhairi ladansa yana ninkuwa ne alal misali shi watan gaba daya Allah ya tabbatar mana shahrur ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan wato ma'ana shi alkur'ani ma gaba ɗayansa a cikin watan ramadan aka saukar da shi dan haka in ka dubi tarihin magabata tun daga zamanin tabi'ai da kuma ainihin tabi'u tabi'in da waɗanda suka bi su yawanci idan aka ce ramadana ya zo to gaba ɗaya za ka iske duk wata karantarwa an ajiye ta an koma wa alkur'ani mai girma domin annabi sallama ya tabbata cewa a dukkan watan azumin ramadana mala'ika jibrilu yakan zo su bitan alkur'ani mai girma tare da shi To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na amsoshin tambayoyi kan azumin watan Ramadan. Yanzu a madadin shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad duguri da ke an samu da tambayoyi kan azumin watan Ramadan da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Haili Hailu. Ni Ibrahim kalama Garba ke cewa sai makon gobe. Yanzu kuma ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. mai horar da 'yan wasan kungiyar super eagles ta nigeria gano turo ya bayyana gamsuwa da komawar kyaftin ɗin kungiyar ahmed musa taka leda a tsohuwar kungiyarsa ta kano pillars ro ya ce wannan matakin zai baiwa musa damar komawa kan sa sakamakon buga wasanni akai-akai musa ya kasance bai da kungiyar taka leda tun sa'ad da ya bar kungiyar alnasri ta kasar saudi arabia lamarin da ya janyo cece kuce game da sashi a wasannin neman gurbi na najeriya a 'yan kwanakin baya. to sai dai musa ya koma filas din ne na zaman wucin gadi har ya zuwa lokacin da ya sami kwantaragi da wata kungiyar kasashen waje kungiyar kwallon kafar chelsea ta sami kaiwa a wasan karshe ta gasar kofin fa ta ingila bayan da ta doke manchester city da ci ɗaya da nema a wasan kusa da na karshe na gasar da yammacin yau asabar hakim ziyech ne ya zura wa chelsea din kwallon da ta basu nasara a minti na 55 a rabin lokacin wasan na biyu bayan da tun da farko sai da ya zura wata kwallon amma alkalin wasa ya soke ta da cewar ya yi satar fage wannan ne kuma ya kawo ƙarshen fafutukar manchester city a gasar ta fa da kuma kafa sabon tarihin lashe manyan gasanni hudu a kakar wasanni daya city din ta soma wasanni tare da fatan kasancewa kungiyar ingila ta farko da ta lashe gasannin premier da zakarun turai da kofin fa da kuma gasar league cup a kakar wasanni daya chelsea din kuma za ta buga wasan karshe ta gasar ta bana ne da duk wanda ya yi nasara tsakanin leicester city da southampton waɗanda yanzu haka suke can suna fafatawa sabon zababben shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafar barcelona ta ƙasar spain john laporta ya ƙara jaddada matsayinsa kan cewa shahararren ɗan wasan ƙungiyar lionel messi ba zai bar ƙungiyar ba a wannan bazara a wata zantawa da wata kafar yada labaran wasanni ta ƙasar ta spain Laporta ya ce zai yi duk abin da ya waje ba domin ganin Messi ya ci gaba da taka leda a kungiyar. Laporta ya bayyana cewa Messi ne kadai dan wasan da ya nuna dagewa da sadaukar da kai ga samun nasarar kungiyar da zuciya ɗaya. A duk lokacin da ya kwashe yana taka leda a kungiyar. Messi ya zura wa kungiyar ta Barcelona kwallaye 467 a gasar La Liga kaɗai. Adadin kwallaye mafi yawa da duk wani dan wasa ya taba zura wa kungiyar a gasar. dan wasan dai ya yi matsin lambar barin kungiyar a bazarar da ta gabata biyu bayan tankiyar da ta taso sa da shugabancin kungiyar na lokacin a karkashin joseph bacemu inda zaratan kungiyoyi kamar manchester city chelsea da psg da manchester united duk suka so mazawarcinsa murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria Yanzu kuma ga shirin tasirin azumi ga matasa albarkacin watan Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ni da sunana Yahaya kuma matashi nake wanda ke da sana'a kabu-kabu a cikin garin birnin Kwanni bisa ga wannan watan Ramadana da domin shi watan azumi wata ne wanda Allah ya keɓe musulmi shi mun sani akwai rahama cikin shi akwai gafara cikin shi akwai azdarsuwa ciki ne sosai da sosai saboda haka yan uwa musulmi gaba ɗaya nake jan hankalin duka musulmi wannan wata duk wanda Allah ya gwada ma shi wallahi ya samu babban rabo saboda haka a jajirce a yi ibada a roƙi ainihin lafiya da kuma zaman lahiya cikin ƙasa saboda kowa ya gani yadda al'amari gashi nan ya kirkici Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice. cutar coronavirus ta laƙuma rayukan mutane sama da miliyan uku a cewar cibiyar da ke bibiyar cutar ta jami'ar Johns Hopkins. Da safe yau Asabar shafin yanar gizo na cibiyar ya bayyana cewa waɗanda suka kamu da cutar sun kai miliyan uku tare da kashe mutane sama da dubu ɗari uku. Yawan mutanen da suka rasa rayukansu ya zo yayin da duniya ta fara fitar da shirye-shiryen rigakafi don yaƙi da ƙwayar cutar mai saurin kisa kuma wurare da yawa na fuskantar ƙaruwar kamuwa da cutar. masu zanga-zanga a biranen amurka da dama sun fito kan titina jiya juma'a suna kira da a sauya da kuma yin bayani akan sabbin rahotannin harbe-harben 'yan sanda an bayar da rahoton zanga-zangar a cike da kewayen biranen da suka haɗa da minnesota da chicago da kuma portland a cibiyar brooklyn da ke minnesota an ci gaba da zanga-zanga ofishin 'yan sanda na yankin bayan dante wright wani ba amurke bakar fata mai shekaru ashirin daga minnesota wanda 'yan sanda suka kashe a ranar lahadi amurka ta ce ta sanya takunkumin biza ga waɗanda aka yi imani suna da alhakin ko kuma suna da hannu wajen lalata tsarin dimokuraɗiyya a uganda ciki har lokacin zaɓe a watan janairu da kuma lokacin yakin neman zaɓe sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗi a wata sanarwa cewa ayyukan gwamnatin uganda na wakiltar ci gaba da durƙusar da tsarin dimokuraɗiyyar ƙasar da rashin mutunta haƙƙin ɗan adam. shugaban amurka joe biden ya faɗa jiya juma'a shi da firaministan japan yoshihide shuga sun dukufa wajen aiki tare don tunkarar kalubale daga china da koriya ta arewa a taron koli na farko ga shugaba biden a fadar white house tun hawansa mulki biden ya faɗa manema labarai bayan ganawarsa da suga a yayin taron yini ɗaya ranar juma'a cewa sun tabbatar da goyon bayansu ga wancan amurka da japan kuma ya ce za su yi aiki tare don fuskantar kalubale daga china kan batutuwa kamar na tekun gabashin china da tekun kudancin china da kuma koriya ta arewa to masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfilo hashin gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin da hailo haile wanda ya haɗa shi da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamsi garba ke muku fatan alheri wasala